Najif kashi na ashirin da bakwai, wallafar Maryam Opam wanda ni Tamimi nake karanto mai saurare a cikin wannan tasha ta al'amarin duniya TV. Ibtisam hawaye take sosai tare da sukunnawa tana faɗin dan Allah Najib kai haƙuri ni na san ba ma son juna ni da kai ka duba girman Allah ka rabu da ni in je in auri wanda nake so na roƙe ka ya ce keep your mouth shut Ibtisam kuka take sosai tare da zama a ƙasa najib tsaki ya ja tare da shiga ɗakin shi ya barta a nan zaune tana kuka wanda shi tsanar kukan nata yake an baya son ji ya rasa mai yasa gaba ɗaya baya son yarinyar ibtisam kam kuka ta ci sosai har kanta ya fara ciwo bar taɓa tunani a rayuwa za ta fuskanci wannan halin ba bar taɓa tunanin irin wannan ranar zai zo mata ba wai yau ita ce matar najib gaba ɗaya ji ta yi ta tsani duniya da abin da ke cikinta wallahi da ta san hakan zai faru da ta yi fatan ta mutu lokaci ɗaya ta goge hawayen ta tare da tashi tana faɗin in na koma najeriya dole in san abin yi domin ba zan yarda da wannan auren ba ba zan iya zama da wani namiji a matsayin miji ba in dai ba kabir na in dai kabir na cikin wannan duniyar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me yasa haka ta faru da ni why me why why sai in haƙura da komai amma ban da kabir kuka ta kuma saki lokaci ɗaya ta yi ɗakin da tana shiga ta ta faɗa gado tana kuka wi wi wi gwanin tausayi najib bayan tafiyan su mom ya ci gaba da abin da yake yi ba tare da tsoro ba ko fargaba kamar yau yana zaune a falo ɗauke da kwalban giyan shi yana sha iftisam ta fito wanda ba ta cika fita ba sai jefi jefi sannan tun da su mam suka tafi ba ta ƙara ganin shi ba sai yau kallo ɗaya mata tare da kau da kanshi ya ci gaba da shan alkawal ɗin shi ibtisam kam ko kallo bai ishe ta ba kai tsaye kicin ta nufa inda ta ga mai aikin gidan wacce baturiya ce tana ta faman goge-goge Gada ibtisam ta yi cikin harshen turanci ibtisam amsawa ta yi tare da faɗin lafiya sannan ta buɗe firij lokaci ɗaya ta yi tsaki mara sauti tare da rufewa ti kawai ta haɗa tana ƙoƙarin fita sai ga Najib ya zo kofar kicin ɗin ya tsaya tare da sa hannun shi ya kare kofar kallon mai aikin ya yi tare da faɗin da kaiwa karki ƙara zuwa na baki hutun two weeks nan mai aikin ta amsa da oke kallon ibtisam ya yi wacce take tsaye tana jira ya matsa ta wuce ce daga yau ki zaki fara aikin gidan nan domin ban ga amfanin zaman ki a nan ba so just get ready and start the work tomorrow morning an ban son kazanta in na ga hawa na abu da bai min ba i will furnish you ya fi wani irin kallo ta mai na raini sannan ta kau da kanta gefe alaman ba ga da hankali najib idan shi na kanta ganin irin kallon da ta yi mai yasa ya ce mai ya ce ma mai aikin ta zo ta wuce mai aikin fita ta yi ita ma ibtisam ta zo za ta fita roƙo mata hannu ya tare da komar da ita kicin ɗin ya yi baya da ita ibtisam wani irin kallo ta burga mai bai kama da me haka najib ganin mai aikin ta bar gidan ya sa ya matsa gab da ita tare da canyo mata riganta wanda ya ta saki kwaf ɗin ti ɗin da ke hannunta ya zubar mishi a jiki da yake akwai zafi ya ya sake ta aiko ta fita da gudu ta bar kicin ɗin tsayawa ya bayan ta fita ganin ya kunna famfo ɗin da ke kicin ɗin yana wanke hannun shi ta ce na fi ƙarfin maka bauta gwara ka dawo da wacce take maka aiki tsaki ta ja ta yi gaba da sauri ta shige ɗakinta ta saki don kar ya shigo mata Shigo na ce bayan ya kashe famfo ɗin abun mamaki ya bashi lokaci ɗaya kuma ya dariya tare da faɗin I will teach her a lesson ina tunanin ta manta who I am sai yasa take faɗa min magana Najib ɗakin shi inda ya yi wanka tare da canza kaya domin za shi ƙasar Germany kuma shi zai tuka jirgin shiryawa ya ɗiba kaya cikin ƙaramin akwati domin kwana uku zai yi ya dawo Amerika ko da ya gama fita ya bar gidan ba tare da ya faɗa ma iftisan ba ko ya neme ta Ibtisam kam tun da ta shiga ɗaki ba ta fito ba ga yunwa na damunta shi tana tsoron ta fita Najib ya kama ta ya bugi banza don ba mai kwatanta tun daga ita sai shi. Jin yunwa na neman illata ta yasa ta tashi ta buɗe kofar ta a hankali tare da yin lambo tana leƙawa ko za ta hango shi ta koma. Ganin baya nan yasa ta shiga kicin ɗin ta ƙara haɗa ti a gaggauce tana gama haɗawa ta koma da sauri tare da rufe kofar ta asibiti kuwa kabir an ɗan samu canji ba kaman da ba domin kuwa yanzu har ya fara buɗe idon shi yana rufewa sai dai abu ɗaya da yake ba su mamaki shine idan ya buɗe idon nashi baya komai sai hawaye da ke zuba cikin idon nashi likitoci suna iya ƙoƙarin su akan kabir hafsat yadda ta damu kaman ta fi kowa shiga cikin wani hali domin tana matuƙar tausayin mijin nata sosai da sosai kullum burin ta daga ya tashi amma har yanzu ta gefen mahaifiyar kabir kam gaba ɗaya abin duniya ya ishe ta domin ita gani take kamar za ta rasa ɗanta Ƙanin kabir mai suna faruk yana matuƙar ƙoƙari da su tare da musu kalamai mai daɗi akan su kwantar da hankalinsu insha Allah zai tashi su yi ta addu'a ita dai hafsat in yana magana cin shi kawai take amma tana matuƙar tsorata da yanayin kabir ɗin mutum baya iya ko motsa jikin shi balle ya yi magana sai dai ya buɗe ido ya rufe kabir ya sauya yadda kuka san an canza mishi halitta lallai ɗan adam ba komai bane sannan ba a gama ma mutum halitta sai ranar da ya bar duniya najib bayan ya sauka a ƙasar germany wanda kai tsaye ɗakin da aka tanada domin su da ke cikin airport ɗin ya nufa inda ya shiga ya kwanta domin ya huta bai daɗe ba bacci ya gaba da shi ko da najib ya farka tashi ya faɗa toilet tare da fitowa ya sa kaya ya ɗauki wayar shi ya wadda ya sa sim din kasar germany din ya kira na juwa tare da faɗin where are you ta ce i'm in the airport tun ɗazu ne ta jiran kiran ka na ji shiru 30 minutes kenan da saukan jirgin mu kashe wayar yayi ba tare da ya bata amsa ba tashi ya fita waje inda ya hango na juwa zaune ta sa jallabiya fuskan ta dauke da glass ita ma hango shi ta yi don haka ta tashi da sauri ta nufe shi tare da yin hugging ɗin shi tana faɗin oh my baby i miss you i miss your love your everything Najib murmushi tare da ƙara hugging ɗinta lokaci ɗaya kuma ya sake ta suka yi gaba har cikin ɗakin da ya sauka suka nufa tana shiga na juwa da fara tuɓa rigan jikinta tana faɗin na gaji sosai wallahi bayan ta cire rigan jikinta ya rage daga ita sai bra sai gajeren wandon da ke jikinta zama ta yi kan jikin najib tare da rungumo ta sa kanshi a tsakiyar nononta tana shafa mishi najib kam ya samu abin da yake so domin a duniya yana son nono sosai lokaci ɗaya ya riƙo ta tare da ɗago ya fara shafa mata nononta tare da matsa mata su ita kan najwa kashe ido take tana wani lumshewa domin yadda yake matsa mata nonon tana jin daɗi sosai lokaci ɗaya najwa ta saka bakinta cikin nashi ta fara kisan ɗin shi tare da tsotson harshen shi tana saki tare da ƙara kamawa shi ma najib ɗin martani ya fara mayar mata yana harshen ta tare da kama leɓanta na ƙasa yana tsotsa wani irin daɗi ta ji tun daga saman kanta har ƙasan ƙafarta sanda ya kama leɓanta na ƙasa yana tsotsa yanda najib yake mata kamar yana shan lollipop ne yanda yake tsotsa sun ɗauki lokaci suna tsotson bakin juna kafin ya sake ta tare da kwantar da ita ya fara sauƙin ɗin nononta tsotsa yake yana janyo kan nonon yana ɗan saka bakin shi yana ɗan ciza kaɗan kaɗan ba yanda ba za ta ci zafi ba najuwa kan bata, komai sai sakin nishi tare da shafa mishi nonon shi shi ma tana murza mishi da hannunta ɗayan hannun kuma ta kai wajen banana ɗin shi tana wasa da shi duk da akwai kaya a sa gaba ɗaya banana ɗin shi ta miƙe tsaye ta ciko wandon da ya saka a hankali ta fara zage mishi zip ɗin wandon wanda fulana ɗin ta fito wanda ta miƙe tsaye najwa ɗin ture mishi kanshi ta yi daga kan pub ɗinta da yake sokin wato da yake sokin kai bakinta ta yi kan banana ɗin shi ta fara sokin wani irin nishi na bai saki tare da numshe ido lokaci ɗaya ya ƙara danna mata kanta domin ta sha mishi da kyau dutsen banana ɗin take tana shafa mishi nonon shi da hannunta guda ɗaya bakinta tana saka banana ɗin tana sama tana ƙasa tana tura banana ɗin yana shige mata cikin bakinta duka ko da spam sai fito bata cire bakinta ba sai haɗiwa da ta fara yi lokaci ɗaya kuma ta cire a bakinta ta fara shafa banana ɗin akan fuskanta tana wasa da shi spam yana zubar mata a fuska najib janyo ta yi ya saka bakin shi cikin nata yana tsotsa lokaci ɗaya ya tashi tsaye tare da cire kayan jikin shi gaba ɗaya janyo na juwayi suna tsaye shi da ita ya sa banana ɗin shi cikin nata ya fara fokin ɗinta suna tsaye bakin shi na cikin nata Najuwa na ƙoƙarin yin iyo amma babu hali domin bakinta na cikin nashi yana tsotsa lokaci ɗaya ya zaunar da ita a gefen gadon ya wage kafarta tare da tsugunnawa ya sa banana ɗin shi cikin HQ ɗinta yana fokin ɗinta da ƙarfi tana ihu sosai tare da ƙoƙarin matsawa hannun shi ya sa ya riƙe ta wanda ya sa ta kasa matsawa sai ihu da take yi domin yana fokin ɗinta da ƙarfi wanda ba ihun wuya ba ne sai na daɗi lokaci ɗaya ta samu ta ja jikinta da ƙarfi ta matsa najib janyo ta ya ƙara yi tare da juyar da ita ta baya gabafanta na ƙasa kanta na, kan gadon da saka banana ɗin cikin HQ ɗin nata ya fara fokin ihu take sosai tana faɗin pok me pok me baby lokaci ɗaya ya ɗago ta saka koma tsaye ya ɗaga ƙafarta ɗaya ya riƙe ɗayan na ƙasa ta tsaya ya saka banana ɗin shi ya fara fokin ɗinta na juwa gaba ɗaya ta gaji domin irin yadda na jibi ke fokin ɗinta sannan yana ɗaya daga cikin abin da yasa take son shi domin in zai yi sex da mace yana gamsar da ita sosai lokaci ɗaya najib ya sake ta tare da kwantar da ita flat a kan gadon ɗakin ya haukanta ya fara fokin ɗinta na ni shi take tare da ɗan shi tana faɗin fok fok fok fok me fok me hard baby Please poke me hard na jib da ƙarfi ya fara fokin ɗinta lokaci ɗaya ya yi sauri ya cire banana ɗin cikin HQ ɗinta yana sauke numfashi gaba ɗayansu zufa ke keto musu a ciki kamar sun yi wasan tsere ko sun yi gudu Najwa kam ba ta komai sai sauke numfashi tana nishi sama-sama gaskiya na jib hariji ne fata na ya yarda ya aure ni da na fi kowace mace sa'a Najib kam janyo Najwa jikin shi yayi a haka bacci ya ɗauke shi. To idan muka koma kuma can Amerika, Ibtisam da ke kwance a ɗaki ta lura kamar Najib baya gida gaba ɗaya domin ba ta jin motsin shi kwana biyu da haka ta sake har da zaman falo kamar yau tana kicin tana dafa indomi bayan ta gama ta zo falo ta zauna ta fara ci cikin kwanciyar hankali. Bridge ta je ta ɗauko wine wanda ta fara karantawa ta ga with alcohol gabanta ta ji ya faɗi tare da ƙara nanata sunan wine with alcohol najib na shan giya kenan kai no ba nashi bane i don't believe it maybe ya ajiye ma friend ɗin shi ne in sun zo tunda su turawa suna sha wannan tunanin da ta yi yasa ta maida tare da ɗaukar ruwa kawai ta fito domin ba ta tunanin za ta iya shan wani drinks kuma a cikin fridge din duk da wine with alcohol kwalba ɗaya ta gani sauran duk wine ne with non alcohol amma Epsam ta ji ba za ta iya sha ba saboda tsoron wanda ta ga an sa with alcohol. Falo ta koma ta ci gaba da cin indomi inda bayan ta kammala ta kai plate ɗin kicin tare da wankewa ta dawo falon ta zauna. Jin ta gaji da zaman ya sa ta koma ɗaki wanka ta yi sannan ta fito ta zo ta sa wani gajeren wando tare da top kanta ko ɗan kwali babu kwanciya ta yi tana tunanin kabir ɗinta lokaci ɗaya ta fara hawaye tare da burin ta yi ta koma Najeriya ta ganshi shi su san abin da za su yi domin ba za ta iya rayuwa da kowa ba sai shi. Lokaci ɗaya kanta ta ji yana mata ciwo sosai gashi ba ta da magani da ta sha don haka tashi ta yi ta koma wato ta yi ta shiga toilet ta wanke fuskanta amma still kanta na mata ciwo sosai ga wani jiri-jiri da take ji ta rasa mai yasa in dai za ta tunanin kabir har ta yi har ta yi kuka sai ta tsinta kanta cikin wannan yanayin har yau jikinta yana bata kafet ɗinta yana cikin matsala ido ta lumshe domin ta ji yadda take ji jiri-jiri sai ta ga ɗakin yana juya mata wanda hakan nesa ta rufe ido addu'a take cikin ranta wanda duk addu'an da ya faɗo mata yi take yi lokaci ɗaya ta fara samun nutsuwa tare da jin jirin ya fara sakinta lokaci ɗaya bacci ya ɗauke ta Ibtisam cikin bacci ta mafarkin Kabir ya zo mata cikin tashin hankali yana kuka tare da faɗin Ibtisam ba zan iya rayuwa cikin wannan duniyar ba in dai ba kya tare da ni ibtisam ba zan iya zama ina kallon ki da wani ɗa namiji ba ibtisam zan mutu please ki ganni ko da sau ɗaya kafin in mutu ina rayuwa ne saboda in ganki da yanzu na bar wannan duniyar da sauri ta tashi ta sake wani irin ihu mai gigita wanda ya ji ƙarin ihu take saki tana kuka Najib da ya shigo gidan shi da na Najwa wanda dawowan shi kenan gida da saurayi gefe ɗakin ta ɗakin da take tare da buɗe ƙofar ɗakin. Ganin tana ihu tare da kuka ya sa Najib nufanta yana faɗin ke ke ke me haka me ya same ki. Ibtisam cikin kuka take faɗin dan Allah ka kai ni in ga kabir wallahi yana cikin damuwa dan Allah ka kai ni na shiga uku na wani irin gigitaccen mari Najib ya tsinka mata wanda ya sa ta riƙe wajen. da sauri tare da kallon shi da sauri tana mamaki irin marin da ya mata tare da tsoron marin da aka yi mata idan najib ya yi ja wato ya yi ja ya cikin ɓacin rai ya ce how dare you za ki dinga kira, kira mun sunan wani ɗan iska a cikin gidana how dare you cikin tsawa ya mata magana gaba ɗaya tsoro ya kama ifisam ya ce as from today kar in ƙara ci ki kira min sunan wani ɗan iska a cikin gidana let me tell you ina miki warning akan kar ki ƙara kira min sunan wani a cikin gida na idiot ibisam kasa magana ta yi sai kuka domin marin da ya mata ya ba ta tsoro kuma marin ya shige ta sosai ta ji shi har cikin jikinta sosai najib ta yi daga ɗakin cikin zafin rai kai tsaye ɗakin shi ya shiga wanda ya ja wanda ya ga najuwa na kaiwa da komowa tana sintiri kamar mai faret ganin najib ya shigo ya sa ta kalle shi tare da faɗin najib wace ce wancan yarinyar najib ya ce ban sani ba i had too much question najwa ta ce najib please who is she wallahi yarinyar ba ta kwanta min a rai ba najib ya ce so you can leave the house najwa ta ce what ya ce i said you can leave the house just go ganin yadda ya yi fushi yasa lokaci ɗaya kuma ta fara faɗin i'm so sorry najib ka san yanzu wallahi i cannot live without you please najib i'm so sorry ina son ka and ban son ganin kowa kusa da, da inda kake najib ya ce you are mad you are mad kin isa ki hana ni hulɗa da macen da na ga dama who are you najuwa hawaye ta fara tana faɗin najib wallahi ina son ka ban san ina son ka ba sai da na koma dubai wallahi na shiga damuwa da rashin ka najib da ran shi ke ɓace ya ce keep quiet i never love you kawai i'm with you just to have fun ko da kika ga ina saki miki ba wai son ki nake ba an biyan ki nake so in kuɗin da na baki yayi kaɗan just tell me I will I will triple the money and give you money is not my problem I have it and I can give it to you so kar ki ƙara faɗin kina so na oh ta ce Najib you said you never love me Najib ya ce yes and I will never ever do Najwa zama ta akan kujerar ɗakin tare da ɗaura hannu a kai tana hawaye dare Najib kenan dama mutum zai yi sex da wanda baya so a me ba ta mishi mai ta raga mishi lallai in dai Najib bai aure ta ba babu wacce zai aura akan wani dalili zai ki aure na sannan har zai ce baya suna kuma ba zai taɓa suna ba Najib tsaki ya ja ya bar mata ɗakin domin ganin tana ta kuka falo ya nufa inda ya zauna rai ɓace ba komai bane ke mishi yawo a rai ba sai magana Ibtisam akan Kabir shi ya rasa mai yasa tun farko baya son Kabir kwata-kwata ga ɗin bai mishi ba sannan shi dai shi dai ba san ibtisam yake ba shi gaba ɗaya tsanin yarinyar yake the only thing da ya sani yana da bakin kishi an duk abin da aka ce nashi ne to har abada nashi ne ko son da girani ta kawo mishi mata 'yan ƙauye akan ya aura ko da an yi auren ya san ba zai iya sakin yarinyar ba duk da ya san ba zai iya yin komai da ita ba zai ajiye ta a matsayin house girl dan ba zai sake ta ba wani ya aure ta ba sai yasa baya sa kan shi damuwa ko da budurwa ce ya ganta da wani ya bar ta kenan har abada balle matar da aka aura mishi ita dole akan wani dalili za ta dinga mishi maganan wani ɗan iska a gida tsaki ya ja tare da faɗin wata rana sai na karya ta in ta ƙara maganan wannan kabir ɗin nonsense wallahi dat ya gama da ni da ya aura min ita i hate her with all my heart ga kuma wannan mahaukaciyar najwa ɗin da ke tunanin ko yana son ta ne tsaki ya ja tare da faɗin ya kamata in kura ta domin is like kamar tana da irin halin matan Najeriya naci sai yasa baya hulɗa da matan Najeriya tsaki ya kuma ja shi ya ji yana mishi ciwo shi tun da yake bai san tunani ba sai sanda iftisam ta shigo cikin rayuwar shi to masu sauraron mu anan mu ma zamu ce zamu dakata sai ku biyo mu cikin shiri na gaba domin mu je inda za ta kaya mun gode